A yayin da ƙungiyar kwadagon Najeriya ke shirin tsunduma cikin yajin aiki na gama gari a Najeriya, al'ummar ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan wannan dambarwa da ta kunno kai a tsakanin ƙungiyar kwadagon da kuma gwamnatin Najeriya. Da dama daga cikin al'ummar jihar Niger da nazanta da su akan wannan al'amari sun nuna cewa suna tare da gwamnatin Najeriya ne kuma sun goyi bayan cire tallafin man duk da ƙarin farashin litar mai zuwa 145 ga dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Eh, wato maganar yajin aiki da kungiyar kwadugo ke yi in dai don talaka za su yi to talaka ya yahi mu mun zabi Buhari ne tsakaninmu da Allah suna so a dawo da abun baya ne ai inda suka ce yanzu sun ce kowa ya je ya ce honan kwana uku yanzu wanda talaka ke da shi kudin ce honan kwana uku Alhaji Ibrahim Mai Daji mu talakokin Najeriya gaba daya mu Allah ya ba iko muka yarda da Buhari muka yi ruwa muka yi tsaki da matanmu da 'ya'yanmu muka bi layi muka zaɓi buhari saboda haka mu ba mu goyi bayan yajin aiki da ƙungiyar kwadago za ta yi sunana muhammadu gali kwantagora sannan magana yajin aiki da ƙungiyar kwadago za ta yi mun yahi yajin aiki za a yi akan murnan buhari mai mota an buge na karya a kafa wanda yake amma mu muna nan akan bukatar buhari sunana injiniya muhammadu daban lokacin da lebo da kuma sauran mutanen najeriya suka ce ba su so a cire ni ma na goyi baya lokacin don na duba waɗanda suke cikin mulki lokacin ko da an cire ne kuɗin mutanen za su je su rarraba ma kansu ne amma yanzu da Allah ya taimaki kasan nan ya ba mu shugaba wanda ke da tunani shugaba da yake baya da wani kwaɗayin abun duniya to ina ganin cewa da yardan Allah duk abubuwan da aka tara yanzu za a yi gyare-gyaren da shi na ce da kasa gaba. To sai dai sabon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya yi waiwaye ne akan lamarin. To maganan ƙaran mayin farashin mai a lokacin da jam'iyyarmu take mulki ta ce za ta yi wasu mutane suka ce a wannan ƙasa za ta juye to yau gashi an ce an ƙara zuwa naira da 145 'yan najeriya suna wannan ƙasa bari mu sa ido mu ga mu ga shi me za su yi amma gwamnati ta ce don abubuwa su gyaru aka cire to in ana son abubuwa su gyaru sai ɗauko matsalan kuma a zuba ma 'yan talakawa? Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce ya yi imani shugaba Muhammadu Buhari ba zai cuci 'yan Najeriya ba. Buhari ba zai cuci 'yan ƙasar nan ba. Ya ɗauki alkawali zai masu aiki tsakanin shi da Allah. Abu ɗaya za su yi, su yi haƙuri kuma a dinga mashi addu'a. A yanzu dai talatan nan mai zuwa ne wa'adin ƙungiyar kwadagon zai cika. 'yan Najeriya za su amsa kiran ƙungiyar ne koko suna nan tare da gwamnati lokaci ne zai nuna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.